وكاتب بهته ما شاءه ومات بعد أو أبى إمضاءه يثبت خطه يثبت خطه ويمضي ما اقتضاه دون يمين وبذا اليوم القضاء وامتنع النقصان والزيادة إلا لمن برز في الشهاده waraji on an haƙa bo luhu tubir malam hukumu lambu ya muli waɗo ya atazir wa in lal hukumu kwalaba haɗuli fa fi gurumi hili ma fi haƙa a tallafa wa sha ido zoro ta fa kan yaga rimu fi kulle halin wa liƙa buyar zamu. wakatibun. muna cikin bayani akan shaidu sai ce wa katibun wanda ya rubuto bi haddihi da rubutun hannunai ma sha'ahu abin da so rubutawa bakin tashi an kai ba ga abin da ya shahi bashi ko wata amana wadda an ka bashi ko wani amana kamar yanzu Allah misali mutum na kabe ka bashi Ya ce to wani rubuta abin da kabe ka kun yi hulɗa da shi ka biyo shi bashi kaga in yace bashi shi ka so in kace shi rubuta bai ci rubuta kun yi rashin gaskiya tai ko da shi na son ka bashi in yace bai rubuta ba ka bashi to sai rubuta da ya rubuta bayan ya rubuta an ka taho wajen biya sace shi ba rubutu ne na ba wa katibun bi haddihi ma sha'ahu ko kuma aje ka kawo mai kasan hali ne sai ka ce to wani kasan kana da mantuwa rubuta na kawo maka za a jiya sai ya rubuta ka taho amsa ce baka bashi ba ka dauko takarda har gwada mai cewa gabar rubutu ne na ba ko ka ɗauke shi ka kai shi kotu akan wannan matsalolin guda biyu ko abin da ya kama da su wa katibun bi haddihi duk wanda ya kasance rubutu rubutun hannu ne ma sha ahu abinda su rubuta ba kilita shi an kai ba ba tsare shi an kai an kace ko ka rubuta ina bai ka kaza ba ko kuma in kashe ka ko kuma in sa a wahal da kai ba haka an kai ba ya rubuta da sonai wa katibun bi haddihi ma sha ahu wa mata ba'adu ko to shikenan sai ya mutu da ya mutu su kuma masu gado ne sun ka musanya abin gada a cikin takardar na bashi ko sun ka musanya abin gada a cikin takardar gana amanar da an ka bashi ta ajiya au aba imla'ahu ko kun ba mutuwaye ba an ka ɗauko takarda an ka ce wani ga abin da wani ka biyar ka shi bai san da shi ba an ka ce ga rubutuccen gaba rubutu ne na ba wani wani ya baka ajiya ya neme ka bashi abin da baka ajiya ka ce bai baka ba ya kawo abin da a takarda ya kawo takarda da kasance ta kumshi alhakin ajiya ga baka. ga ta an kawo kuma rubutun kana yace shi ba rubutun yana ba a ba imla afu ya ki zartar da wannan rubutun to shi na ce yuzbitu haddahu yuzbitu alqali na tabbatar da haddahu rubutun gana shi wayan dai sai ya zartar da makatada duk abin da rubutun nan ya hukunta in ya kasance bashi na shikenan shi biya shi nan in ya kasance kuma ajiya ta an ka bashi shi biya wannan abin da an ka bashi ajiya wayan di alkali ya zartar da makasada dukkanin abin da da nan ta kumsa duna minin ba sai ya rance ba ainihin shi mai haƙƙin mai haƙƙi ba sai ya rance ba tun daga rubutu an samu ashe kenan ka ga rubutun ga nashi makohin shaidu biyu shike don haka ba magana rantsuwa wa biza da wannan alqada'u hukumci tabbata al yawma yau alqada'u hukumci biza da wannan ya tabbata al yawma yau undurus kenan wasu malumar sun ce sai ainihin shi mai haƙin yaranci wannan rubutu makwahin shaidu guda ne sai ya gama da nantsuwa wamtana an nuqsanu wa ziyada illa liman baraza fi shahada wamtana an nuqsanu an nuqsanu ragi wa ziyada da ƙari wamtana aya hanu watan wajen shaida fi shahadata ga shaida illa liman baraza sai wanda kasance adadi na mubarrazi watan idan ya kasance aka kira haka ba da shaida ka zo ka bada shaida ka bada shaida abinda ka bada shaida sai kamar alal misali ka shaidi bakaru na biyar zaidu dubu ɗari an ka sake kiran ka ka sake maimaita maganan nan sai ka ce dubu tamanin ko kuma ka ce dubu ɗari da ishirin ka yi ƙare ko kwan rage to wamta na malumma sun hana annuƙusanu wamta na annuƙusanu annuƙusanu ƙari wazziyada da rage wamta na a ya fi shahada ga shaida illa liman baraza sai ga adali mubarazi shi adali mubarazi in ya bada shaida bayan ya bada shaida ya ce dubu ɗari ake biya ya dawo da ba ce dubu tamanin ne ana yarda wannan ko da ba adali ba ana da da wannan saboda rage yayi in ya ce saho yayi rafkanuwa ta same shi ya ce man cewa ya samu rafkanuwa dimo cewa yayi eh alhali ba shi ga lalle hakika dubu tamanin ya sani ba ɗari ya sani ba to ana yarda amma wanda adali mubarazi in ya ce ni abin da ni sani dubu tamanin yadda ya ce dubu ɗari ni sani ana da ya kawo uzuri na sahau ko bai kawo ba tun da adalina mubarazi in ya kasance adali mubarazi na shi wani ana da duk abin da faɗi na shaida amma in ya kasance ragi ya yi wajen ragi ana yarda wannan ko ba adali mubarazi ba ko wanda ba mubarazi ba in ya faɗi magana da bayar da sake ragewa ana yarda ya kawo uzuri ne ce sahau ta kama shi rakon ta kama shi Hmm? bane bari mu koma da an wuce shi <clears throat> sai ya shigo cikin tambaya ko sai mi to yau mutum na ba da shaida bayan ya ba da shaida sai ya ruju daga shaida da basuwa on anha wanda dawo daga shaida qabulahu karbar dawowa ta yutubi da ana kula da shi mal hukumu matukar hukumci matukar dai hukumci lam yamne bai zartu ba wa in lam ya'tazir ko bai kawo uzuri ba balle ma in ya kawo uzuri ce to abin ne dawo daga shaidan nan man cewa ni lalle haƙiƙa abin nan dai ba san da yake ba na samu sahu wajen shida da basuwa don haka na ruju'i daga daga leta sai ce kai wa in lam ya'tazir ko bai kawo uzurin komai ba ya ba da shaida da baya dace to ni dai ban shaida nan da basuwa na dawo daga leta yana kila ka ba da shaida ka hitina za ta kulluwa babba babba tsakanin yan uwan zumunta sai ka dawo ka ce ran kai ya ce shaida da ni ba suwa na dawo da gare ta na warware shaida ta dan me kace a na dai warware ran kai da ni na tashi daga shaida ni ba suwa ba zan ba suwa ba na jaye shaida ni ba suwa kina jawo ana jaye shaida bai laifi ba ba mun ka uzuri ba ai an ka uzuri ne ko cewa ya ga hitina za ta aukuwa kan shi da dabbasuwa don haka ce ya jaye daga shi da dabbasuwa wannan shi na yi to nan gafa mal hukumu lam yamdi muddin hukumci bai zartu ba wa in madal hukumu idan hukumci ya zartu fala nan kan bashi dawowa in ya riga an ka zartar da hukumci bai dawowa ya ci to wato lifa an yi saɓani fi gurmihi. ga sanya shi biya bin ma bi haƙa a talafa ga abin da ya halaka da shi da nan da basuwa ya kasance matsalar nan da basuwa maliya ce shi da basuwa maliya akan haƙƙin wani na an amshi haƙƙin an bashi saboda shaidun gare basuwa suwa ba sai ce ya dawo daga shaida ta yi to ana sa shi biya ko ba a sa shi biya da ashabu da ibnu qasim sun ce ana sa shi biya a wannan a ibnu waje sun ce ba za a sa shi biya ba sai mi to kaga wannan wanda kasance adali kenan adali baya an riga an yanke hukunci sai ya dawo daga shaidar da suwa to nan tunda hukunci ya riga zato shi daga da dawo daga bashe ta wannan ba zai yi ba to hukuncin da an ka yanke fa in ya kasance matsalar nan maliya ce shin ana sa shi biyan komiya na bada da shaida akai kila alal misali mu dauka mu ce kila dubu ɗari ne a ce to ka biya dubu ɗari tun kai ka bada da shaida akan cewa ana biyan su kuma alhali ba a biyan su za a dawo daga wannan shi biya wannan abin da ya bada da shaida akai ko kuma za a dawo daga wannan ba a jiwa daga shaida tai Wani ce ya dawo daga shi kenan abin tun da adalina. na shi san dalili ne dawowa ba za a kuma tsamai da bincike misa ya dawo ba wannan za a bar shi haka nan to wanda ba da shaida ta zurfa shi ko yace wa shahidu zuri wanda ba da shaida ta zur ya garamu hu zai biya duk abin da ya halaka ittifaqan bisa ga dacewar maluma abin da ba da shaida zur ka faɗi abin da baka sani ba wanda ya faɗi abin da bai sani ba ko da ko abin nan firwaƙe gaskiya ne kamar Allah misali an hakire ka ba da shaida ka to ka ce hakika wani na bai wani dubu ɗari alhali kuma ba gaban ka an kai ba kuma baka sani ba ka ba da shaida abin da baka sani ba ko da gaskiya na bashin ya tabbatu ko da akwai bashin kai kaga in kaddi ba ka ba da shaida hilafar waƙi sabanin abin da ka sani ko amma kuma abin da ka ba da shaida dabakar waƙi ka faɗi hilafar waƙi amma kuma dabakar waƙi to tare da haka nan dai shaida ka ba za ta amfana ba kuma sannan wannan abin da ka dawo bayan an riga an biya bashi kace dan nai ma ai ko da nai hashe shi na ba bai kuntuwa ba to na na ba da shaida amshi dubu ɗari gare alhali ba saboda abin da ya faru ba amma na ba da shaida amshi dubu ɗari gare shi kuma ya biya dole to yan ka ji hakan ga lalle haƙiƙa ana kiran ka ka biya wannan bashi in ya ƙara ka don haka cewa da zuri wanda ba da shaida tazir ya gari mu zai biya duk abin da ba da shaida ittifaq bisa ga dacewa maluma fi kulli hali bisa ga kowane hali halin nan da da shaida maliyi ne ko kuma ta hali na jini kana mana audaman jini na da shaida ko kuma ta kuɗi na da shaida zai biya in kuɗi na zai biya su sannan kuma in ya kasance abin da da shaida abin da shahi haddi na kuma sai a mai wannan haddin yan haddin kazafi na a mai bulala tamanin tun da ya ce wancan ya wancan kazafi alhali kun bai mai kazafi ba ya da shaida akan abin da bai sani ba don haka an wa wancan bulala tamanin shi ko sai a dawo alama wancan bula tamanin gare shi wala iqabu ya zamu sannan kuma bayan wannan al iqabu azabtawa ya zamu shi zinta ta abinda ake cewa azabtawa nan ga a bashi kashi bayan an bashi kashi a yawata da shi ga masallatin ne a ce kun ga wani ga da zirya basuwa ga wani mai ba da shaidar zir duk masallatin da aka sallar jam'i a yawata da shi kowa shi gama da gani ne in aka gama da gani sannan a kai shi gidan yara a ɗore shi gurgudun lahi ne ya iqabu ya zamu sannan kuma azabta shi sannan kuma bayan wannan ba za a koma karɓar shaida ta ba wasu malumma sun ce ko ya tuba wa hasuna haluhu hali ne tutu ba za a karɓi shaida ta ba amma akwai wasu malumma sun ka ce in ya tuba hali ne ya tutu ana karɓar shaida ta alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah rubutu ne na tabbatuwa can ah, ga magana akan ko mu karanta baiti kilo ko to can inda mata ado, inda ya mutu a ya zubutu a adillai biyu suke ce lalle haƙiƙa wangar rubutun wani na au aban imla'ahu ko kuma inda kiza ta ce shi shi ma nan adillai biyu za su ce haƙiƙa wannan rubutun wani na Na'u. na'am cewa ne ya eh. eh. eh. wai shi na tambaya akan wanda ce gemi ba sunna ba ne saboda wai al'ada ce ta larabawa eh to lalle hakika gemi al'ada ce ta larabawa amma kuma ya zan sunna saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya hura da a cika gemi kuma a ɗan sassaƙe gashin baki amma shi game a cika shi kuma hujja wannan game sunna ce ta annabawa an sun haga ce mu a Musa alaihi salamu da shi dan wani Harunu yana cewa la tahuz bi bi lihiyati wala bi asi la tahuz bi lihiyati wannan shi hakuri a shekenan game sunna ce ta iya sunna barin game sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama kuma wannan shine bambancin mu da sauran Yahuda da Nasara ai nasu suka bari suna bari ne akan ainihin su can tsoho shari'a su ko su bisa ga sunna sun ka aje sunna magabatansu hmm, don hakan ga kuma tun da sunna ce ta magabatansu ba za a musanya musu ba kuma bai yiwa a ce ba sunna ba ce kuma dan sun bar geme ba a camu sai mu aski geme eh, da mun dace da su ga wannan sunna din amma so a kiyaye da ba sunnan mazo ta suke bai ba sunna ce ta Musa alaihi salamu suke bai da ita kuma ba su yarda da sunna ta manzo ba sallallahu alaihi wasallama don hakan ga ashe kenan mu za mu yi riko da sunnan Musa alaihi salamu za mu yi riko kuma da sunnan manzo mu sallallahu alaihi wasallama na eh ko da kisa na za a kashe shi hmm. an yi an kashe dai eh kacce in ba a ware kashe ba in ba kowa da kashe ba tukuna to wannan azurta shi ɗaya za a yi kuma tun da jini bai zuba ba wal hukuma abinda hukunci filƙadi ga alƙali kamar shahidi daidai shike da shaidu shi ma alƙadi in yi anka ce in yi yanke hukunci akan wata matsala da yanke hukunci akan wata matsala tun daɗewa ran nan kuma an ka sake kawo ƙarar wannan matsala gare shi sai ɗaya wanda an ka kawo ƙara ta ce ai ranka ɗaya ka taɓa yi mana hukuncin ga shekara kaza da sun kauce ya ce shi ya manta ya buɗe tahiya na kotu ya kuma matsalar ga rubuce ga ta rubuta ta to shi sake yanke hukuncin nan kamar da yanke hicin inda an ka hito ba zai sake sabon hukunci ba abinda wasu maluma sun ka ce wasu maluma sun ka ce a'a nan nan ga shi alƙali shi da bambanci da shaidu saboda shi shi ne a kiran adalai biyu su ce jama'a shin hukuncin na ni lokaci kaza dawa dawa a halarci lokacin nan sai ya samu adalai biyu wanda a halarci lokacin da ya wannan hukunci shikenan ta tabbata yana da iko akan haka nan na haka an kace shi bai aiki da abin da samu rubuce cikin littafi ne sai ya samu shaidu biyu adalai akan cewa lallai hakika ya taɓa yanke hukuncin nan daidai kamar wanda ya zo cikin littafin wakila bil farki shi a wannan da ne faɗi yanzu eh, wakila bil Farki wasu maluma sun kace akwai Farki tsakanin ainihin shi shaidu da alƙali matsala ce wadda kasance ana bukatar tauriki gare ta tana da bambanci da matsalar shaida haka sun kace wannan irin aikin su karafi kenan na'am na'am to su abinda ta ba su kawo ba su dawa kaulin ga ba su koma kauli kadimi sun ka tsaya akan jadidi saboda wai ita a fahimta ta ƙarshe ta shafi'i fahimta ta ƙarshe ta eh, fahimta ƙarshe ta shahi fahimta farko ko almutaahiru nasihu lil mutaqaddimi no no no eh eh babu a firga shari'a musulunci eh. yan karamin alƙali yanke hukunci alƙalin alƙalla bai ta da hukunci ne muddin dai hukuncin nan bai sa'a ma ƙur'ani ba ko hadisi ko ƙiyasi jaliyi